A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a yau mun samu bakoncin To da muke tare yau? Um, Maryam Lawan Gwadabe, shugaban mai makarantar Blue Sapphire E-Solutions ICT and Business School, makarantar kuma kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci. Secondary ne ko A'a, ba secondary ba ne ba, kamar it's a institution da ko kana secondary ko... Cibiya ce? Ya cibiya ce da ko kana secondary ko kana primary kowa it's open for kowa zai iya shiga ya shiga ya yi amfani da Ba mu labarin ki. ya aka har kika yi tunanin ya kamata ki bude makarantar kimiyya da fasaha da farko dai ni na fara na yi bayan na gama secondary school sai na shiga irin kafin na samu admission na tafi university iyayena suna son jin karanta biochemistry ni kuma ba na so eh. to da na tsaya haka ina ina dan bayan mun gama mun yi jam na gana na shiga damuwa to luckily cikin sa'a sai aka kawo ta tallan wata makaranta mm. ta kwamfuta sai baban ya ce kawai na shiga kafin a fara shiga a fara zuwa makaranta so ina shiga wurin sai na dinga irin ina koyon kwamfuta haka na mai da hankali sosai so sai irin masu makarantar su ta ba shara irin to ai su suna ma transfer program in ka gama za ka tafi wata kasar ka ci gaba da karatu so cikin sa'a dai Allah ya taimake ni sai ya ce to shikenan ba sai na je na karanta ba chemistry ban tsaya a nan karasa koyon kwamfuta to bayan na yi nan wurin shekara biyu ina nan sai kawai na yi decidin gaskiya bar kawai in tafi je nema admission a fresh in fara software engineering a wata makaranta a Coventry University to da na yi bayan na gama nan wurin na karanta software engineering duk da yake harkar kwamfuta ce na gama na dawo ina dai ta mai da hankali haka na samu result mai kyau sai na dawo na dawo gida sai na samu kuma kara admission din masters na tafi Middlesex University shi ma je na karanta akan network management na kwamfuta to da nake yi ina a wannan lokacin sai na dinga tunanin kai in na dawo baka da buri da ya wuce irin samu aiki MTN Etisalat irin dai haka sai kawai dai irin wannan yawa sai kawai dai wata zuciya sai ta ce min to ai kuma yanzu aikin wahala yake a gari hmm. kawai gwara in dawo in fara nawa kasuwancin da na dawo sai ina zaune kawai sai na sha na ce to ni na san matsalar da na samu lokacin da muna makanta shine irin technical skill din ya za ka yi amfani da kwamfuta yana maka wahala saboda ba mu tashi da shi ba mu iya shi ba mm. eh akwai makarantun kwamfuta da yawa amma ba sa iya catering for wannan abun sai kawai na sai kawai na zo na fara na gaya baban mu na zauna nake gaya mishi labarin duk ga abin da zan yi waye waye sai ya ce to shikenan rubuta business plan na zauna na tsara business plan ne komai da komai na nuna masa sai ce gaskiya ya yi yana son idea din to shi kenan zai investin a ciki na ce to oh, shi a zan tambaye ki to ina batun kuɗi tunda ba a sana'a sai an zo oh yawwa haka ne sai ya ce sai je to to cikin ikon Allah ma da na zo sai ya min alƙawari ya ce idan har na samu distinction a masters ina to shi kenan shi kuma yi min alƙawarin zai bani finance din da zan fara wannan to shine sai bani sai na fara to kuma da na fara dai alhamdulillah yanzu me wannan makarantar taki me za ta koya mata muna shine abin da like yanzu concentration is mun fara kamar mai da hankali kan mata da yara saboda mun fuskanci cewa yawanci like Nigeria muna da kusan over 60% na mata saboda yawa so idan muka mai da hankali kan mata insha Allah za a samu burin da ake so a samu kan harkar ICT a mata saboda haka shi yasa muke muke mun yi shekara guda kuma alhamdulillah mun yi graduating student kusan sun kai 500 kalubale kuma fa gaskiya akwai kalubale da dama saboda mutane yawanci ba su saba da ICT kama ana ɗaukarsa kama wani jin daɗi ne na rayuwa bayan kuma dole ce ta zama a rayuwa to shine sai kai ta faman kai educating mutane yaya za su karɓe shi to shine gaskiya kalubalen da muke fuskanta baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.